Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. This one right here is a story about me. Yeah. My name is Amadi. I was born in Kano. I love to sing songs. Sometimes I love to dance like this. I have a story about a girl that I fall in love with long time ago. Oh, oh, oh, Her name is She looks amazing 끊겨간다 You can see a lot of hours Blind love Deep down we love Nothing else I'm thinking of except my girl What goes around is come around Believe me, I'm not kidding What goes around is come around Believe me, I'm not kidding So back to story about my girl. But she she's the Juliet, and I am the Romeo. Oh, oh, oh. But let's just say, she is the rose, and I am the dirt, my dirt. Titanic story, yeah, yeah. Oh, oh, oh. oh. oh, oh. Assalamu salamu alaikum barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya na gumma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya lau ya mutan gida ya wannan yanayi kuma da lafiya kalau wallahi yanayi kuma to alhamdulillah sai godiya <laughs> eh, <laughs> sai an shiga kuma zafi ka ji ana marmarin sanya. <laughs> Allah ya yi mana mai kyau amin sun amin amin Amin, amin. To, baba kamar yadda muke ji bakon da muka yi rakiya shi ne dai ya dawo bakon Ahmed Gambo Salman ba? Haka. Yawwa wanda bakunci wannan zauren a makon da ya Zauren haka nan ne wallahi. Yawwa kamar yadda muka alkawarta zuwa anjima. Mm. Harshen hirarsa da wakilin Mubaraka Bashir. inda zai bayyana kalubale da suke fuskanta a wannan sana'a da kuma eh, burorinsu. eh haka ne fa aya wancan mako nan suka datsa aya a hira haka yake To ba hmm. ma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu fara hmm. bude wannan babi da sada zumunci. To wannan baba buki ne kan buki Za a yi sarauta kuma za a yi aure a rana ɗaya lokaci ɗaya wuri ɗaya kuma. A'a, a farin cikin ya yi yawa. <laughs> Za a hau dawa kai a kuma. A shafa lalle. Ake cewa ba kama hannun yaro. Eh ba kama hannun yaro ba. Biki ne za a yi bukukuwa ma zan ce ana naɗin sarauta ana kuma aure. Masha Allah! Haka ne a fadar mai martaba Lamdon gona. To Allah ya sa haka wannan suna. Amin. <laughs> Gaskiya ni dai ban taba jin ta ba. Gaskiya kila wata babbar sarauta ce fa. Sarauta ce. Eh. Tabbas sai dai. Gagaruma. Abin nan ka san kowace masarauta akwai yadda ake kiran sunan. Haka yake. Haka eh, yake. Alhaji Umar Abdulkadir Abdulsalam ne za a daura auren ɗansa Nura Bello Alkali da kuma Zainab Ɗanladi Yusuf Haram. A kuma daidai wannan lokacin kuma a naɗa Alhaji Ɗanladi Yusuf Haram sarauta a matsayin sarkin dawaki mai tuta gona. Za mm. a yi wannan bikin ne da ƙarfe goma sha ɗaya na safe a fadan shi mai martaba lamda gona da ke mm. titin bauchi a ƙaramar hukumar ako ta jihar gombe najeriya To sai kuma uh, mika gaisuwa fata alheri da barka ga Reverend Haruna Gambo da Mr. Moses John Sotaya domin auren 'ya'yansu Naomi Haruna Gambo da kuma Sotaya Yakubu Musa wanda za a yi a yau din biyar ga watan Maris da karfe goma na safe za a yi kuma uh, bukin ne a majami'ar Christ Active Power Assembly da ke rafin zurfin Bauchi a kuma yi walima a Park Zaranda hotel din Zaranda. Har yanzu baba kamar yadda na ce maka ni yau mm. yau masarauki kawai yau eh, yau yau abin da ke na hawan da dawakai ne. Yau <laughs> eh. na bakunta. Mm. Wato a yau din nan kuma mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyaminu Usman ne shi kuma shi ne yake domin a su a yau dina a das. Za a yi naɗin sarautar Gimban Das na farko Alhaji Ahmed Muhammad wanda za a yi da misalin karfe goma sha ɗaya na safe idan Allah Ubangiji ya kai mu. Sai kuma daga Das Baba zan tsallaka sake komawa jihar Gombe. Lallai. A fada mai <laughs> martaba mai kaltungu Alhaji Sale Muhammad wanda shi kuma ya aure da yarsa a Aishatu Sale Muhammad da angonta Dr. Aliyu Bafayo jiya Juma'a mm. a fadar tasa ta mai kaltungu. To yana ban gajiya ga waɗanda suka halarci wannan gagarumin buki da aka yi cikin manyan baki da suka halarci bikin yar sannan baba akwai tsohon mataimakin shugaban kasa alhaji atiku atiku abubakar lalle lamarin gagarumi ne an yi buki. Mm. da fatan dukan waɗanda suka halarci wannan buki sun koma gida lafiya amin sama amin Amin. To kamar yadda akan ce wato ana zanen suna kuma ana gidan kabarin wasu wato lokacin da ake bikin duniya aka yi kuma ta lahira. Yawwa, to ni ta bangare na wato ta'aziyya ce guda uku da farko bari mu fara mika ta'aziyya zuwa ga wakilinmu a birnin Legas baban gida Jibrin na rasuwan kadin su Abdullahi Tukura Abdullahi Tukura Kwantakura wanda Allah ya wa rasuwa a garin Kaduna. To kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Jawando na rasuwa Alhaji Abubakar Jawando mahaifin Abdulwahab Jawando na rediyon Marhaba FM da Gaskiya TV da ke Accra wanda za yi sa ranar Litinin idan Allah kai mu da kuma ta'aziyya zuwa ga mai sauraron mu Aliko Auta kafinta Yalwa gindin akwati Barikin Ladi jihar Filato na ta'aziyya da muke masa na Alhaji Alhassan Fulani gindin akwati wanda ya rasu a ranar Lahadi da ta gabata. To Allah ji kansu baki ɗaya ya rahamshe su ya kyautata makoma mu kuma ya kyautata namu tafe. To amin summa amin. To baba bari kuma mu koma ga waɗanda suke aiko mana saƙonni ta hanyar imel. Bari uh, mu sada zumunci ga Honorable abaidullahi Yahaya Kaura, mm. DG Zafa, sai kuma honorable hafizu balarabe gusau gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga alhaji sanusi walin ƙaura na moda da atiku bello mai siminti ƙaura. sai mubarak s yaƙi gusau da malam ahmed telan gayu bakin kasuwa kauran na moda sai alhaji buhari mai shago bakin kasuwa kauran na moda gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Malam Tsoho mai wankin hula da Faruku Liman na ƙasa ƙaura na moda sai injiniya Sanusi Nasiru Baban Afan da Mahmud Salisu ƙauren na moda da kuma ɗaukacin 'ya'yan ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da fata suna cikin ƙoshin lafiya. Sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Bello ishiyaku. birin Fulani ƙaramar hukumar na faɗa jihar Gombe, Najeriya. Daga ƙarshe a wannan zangon baba zan miƙa gaisuwar sada zumunci ga garkuwan jama'ar Mahangi Musa Mahangi jihar Katsina da fatar an tashi lafiya. Amin sabba amin. To sai kuma gaisuwar fatar alkhairi na abar ya huce da ke cewa zuwa ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka mazan mu da matan mu sannan kuma zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Alhaji da Malam Alhassan na Abba Lafiya da kuma Yahaya mai dan kunne lafiya da kuma Alhaji Adamu Sarkin Sangaru mai jiran gado cikin ikon Allah da malami kura garin mai noma da Alhaji Yahaya Muhammad wakilin Sangaro. ya da Dr. Sa'idu Sadi Badiko sako daga Asabe Alhaji Haruna Tarmasuwa da Alhaji Sule na yashi turakin Sangaru Bajoka. To, baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da ko kaɗan. kina, sai bako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ƙara ɗiban gaishe gaishen da hannunmu ya kai. Mm, masoyana mai kaunana da ni da ke soyayya ne ba wani sabi kyakkyawa masoyana da ni da ke soyayya ne ba wani sabi soyayya ki bani ki ɗauko ruwa ki bani sha masoyana soyayya ne ba wani sabi akibani koru sha ina sanki na sanki na sanki ina sanki ina sanki ina sanki ina sanki ina sanki sanki na gajiyar soyayya yarinyar da tarbiyya ga ta da kyau ga ta yan arewa ni da ce soyayya yarinyar da tarbiyya ga ta da kyau ga ta yan arewa mene za ki ci masan bauchi ko gura za ta gano mene za ki ci habar barbishi bishi za mu je kadala ta da sarki ina san na san na san san wato bari mu gefe mu ba wakilin bara fili domin ah, sake shigowa da babban bakonmu a wannan zaune. to mafi yawa mawaka ka fuskanci kalubale musamman a lokacin da suka fara walau daga mm. wajen iyaye ko abokan hulɗa mm. shin ya naka labarin yake gaskiya batun kalubale zan ce alhamdulillah ni instead of kalubale sai dai in ce ina samun support da soyayya ne ga mutane mutanen gari gaba daya kuma ta bangaren iyaye tunda za ka zauna ka fuskantar da su kuma tunda sun san ka tun kai ba wani ba sai riga sun san halayyarka da sauransu kawai za a baka shawarwari da jan kunne a kan cewa ga ya gurin da zaka tsaya banda kaza da kaza da kaza to kin ga shawarwarin su shine da kullum muke kai da kuma addu'o'insu. Mm-hmm. lokacin da ka fara iyaye ba su ce a ah, dan me zaka yi waka ba ko abokai ah, gashi ka yi jigirin ka ya zaka shiga waka gaskiya ban samu wannan matsalan ba tun da kin ga idan kika duba kika gani za a iya cewa idan matasa suka fara tashi za ki ga kowanne da irin bangaren da suke tafiya wasu za ki ga irin harkar kwallo ce tunda kin gan kana yi ba wai hana ka za a gida ba kawai za a ce komai a bashi lokacin shi lokacin karatu da sauransu wasu kwallo wasu za ki ga doki wasu waka to gaskiya haka abin yake ni ma kawai ga abokanai na haka suna lokacin waka haka muna zuwa raka su studio so from then dai kawai shi kuma Allah ya nima zan shiga cikin harkar sai gano kuma a ciki alhamdulillah to a waƙoƙin turawa ko na 'yan najeriya da suke turanci wani ne yake burge ka a waƙoƙin turawa wanda suke burge ni gaskiya a waƙoƙin turawa kin ga ina son waƙar adel mace ce mm. adele sannan kuma a yan najeriya in dai kai dan najeriya ne kana waka ai kawai kana birge <laughs> saboda kowa ya bar gida ya gida ya bar shi tabbas to um, wani irin nasarori ko alfanu aka samu ta sanadiyar waka gaskiya alhamdulillah babban nasara da nan ce na samu kin ga kamar yadda nake gaya miki addu'a wani ya buɗe baki ya ma addu'a ya ce Allah kaza Allah kaza kin ga wannan nasara ce mm. in ba nasara ba ce ba bai san ka ba wanda zai zaya ma wannan addu'an to gaskiya nasarar da na samu mutane soyayyan su da addu'an su sannan da zaki ga ana kiran ka haka biki ka zo ka bada gudunmawarka kin ga wannan ma duk nasarori ne alhamdulillah to ba abin da zan ce da al'umma sai godiya to a harka ta waka um, ka iya cewa tun da ka fara an cimma buri eh to gaskiya alhamdulillah ai an cimma burin a stage din da ake yanzu ai alhamdulillah an cimma buri sai dai a yi tunanin kara matsawa gaba kuma insha Allah amma alhamdulillah to a nan da 'yan shekaru kaɗan ina kake fatan ka kanka gaskiya nan da wasu shekaru ina fatan a ce na je wani matsayi wanda zai zama na cewa eh, zan ce lokacin da zan kai kawai mutum yana da matsala sha Allah zan iya magance mai matsalan haka sannan kuma messages ɗin da nake turawa ta waƙoƙi suna isa to gaskiya in na kai lokacin na zan ce to alhamdulillah shi ne fatana me za a ce wa masoya gaskiya masoya ba abin da zan ce masu sai godiya na gode na gode na gode addu'o'in da suke yi da soyayya ba a banza ba na godiya sosai allah ya saka da alheri soyayya na baki da mata ki taimaka ki amsawa kauna ne na baki yar gata ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali dan ni dai gaskiya kina burge in kin sako kallabi kina tafi hankali to ki tausaya da halala ni soyayya na ke nema ko me kin ce da ni to ki taimaka dan halala ni soyayya na ke nema ko me kin ce da To baba ka je yadda ta kaya nan kuma za mu Eh mana. Kin san wannan masana'antar akwai abubuwa da dama akan fuskanci kalubaloli to amma jajircewan su mutane da ke cikin masana'antar su jajircewa ke taimakawa ana samun yadda ake so. Haka ne to muna godiya ga Salman da ya samu shiga wannan zaure sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu sake shigowa da wani gwanin na gwanaye.

kwalliya kina burgeni in kin sako kallabi kina tafiya hankali to baba yau ina da labarai gajajjeru guda biyu ina a cikin guda biyun nan wai masu labaran suna cewa a cikinsu nan eh. wani wani kowa ya fi shirme ne kowa ne ne gwani dai kai in ka ji labarin kai ka yanke hukunci. Mutum zai iya tantance. Labari ne na Fulani guda biyu. To. Wai ɗaya ba Fulatinin ko? Eh. Ya tafi ne banki yau hmm. canjin tsabar kuɗi ba ba. To. Yau canjin tsabar kuɗi kwandala kwandala. Ka san ka san in ka ɗauki misali ka ɗauki naira dubu. Eh. a cikin takaddun naira dubu za ka saka ta aljihu ba ma wanda ya san ka ɗauka. Ko kaɗan kwa. To ka ɗauki naira dubu ɗin nan ba wai za ka canza ta zuwa naira bari mu mai da ita dala don kila za ka fi fahimta kai ka ba ma san naira ba ba. Ni ko na san naira ranke daɗi. <laughs> Naira ai ba irin wanda ba mu ci ba. <laughs> <laughs> Eh. ka ɗauki dala dubu ka canza ta ka da ita kamar da ita dala ba dala ɗari ɗari ba ba hamsin hamsin ba ba eh. ba biyar biyar ba ba ɗaya ɗaya ba. Eh. Kamar da su kwandala kwandala wanda a Ghana mukan ce kwens kwens. To Kamar da ita kwandala kwandala nan tsaba ba ba. Ai ka in ka ɗauki na dubu goma ka faɗi wanda ya aike ka ko? Kai kai kai kai kai. To shi kenan bafulata ne ya jawo canji. Aka samu mm. shi a buhu cib abin da dai ya fi gane cewa wato yanda yake ganin shi a da yawan nan yana ga kuɗin ka. Eh yana ganin sun fi auki. Yawwa. Haka. To shi kenan yana ta kiki ya ɗora a baya yana ta ja nauyi ya kama shi nauyi yana cikin haka mm. sai ya yi ɓari. sai eh, wanda ɗaya ta faɗi. Kwallala ɗaya ta faɗi nan da yake ta faɗi a kan wurin da yake da kamar ɗan siminti mai ƙarfi sai ta eh. gara. Ta faɗi eh. sai ta gara kawai ta yi gaba ta wuce shi can. Eh. Da haka sai ce a ah, a ah. <laughs> sai ce ayo. Ashe dama kuna tafiya kuka kyale ni ina ta wahala ina ɗaukan ku sai <laughs> ɗauki mun kuɗi ga baba ya aje shi a ƙasa ya ce ma haɗa a gida. ku wai ku su gangaro su zo gida su je gida su same shi <laughs> <laughs> shan suna tafiya ya ajiye zai ce ku tarar da ni a riga <laughs> to gudan kenan baba gudan kenan mm-hmm. to gudan kuma wai ya je Kano ne baba ai kai ka san Kano tun da ka san na na'am haka kasan Kano gaskiya Kano kenan ya shiga kasuwa sai ya ga yara suna ta sayan alewa auduga ka san alewa auduga ko eh, ni na san wannan alewa dan kai ka san alewa mm, eh hawa sai ya ga alewa audiga kala kala ka san akwai za a saka mata kala ta akwai ja akwai eh eh, eh kware kuwa launin daban-daban sai hango alewa auduga kala-kala abin ya ba shi sha'awa ya ba mm. <laughs> shi sha'awa. Eh, Wadda akan ce wata mai kwaddala more. Yawwa, <laughs> mai kwaddala eh. more. Yawwa. Baba da ya je mika kwaddalan shi aka ba shi eh. alawa. Ko ne ta mm. alawa ba ki ka san ita alawa auduga kana sa ta sai ta narki. Eh sai ta narki haka. Sai <laughs> ke nan babin latani da ya sa alawa auduga a baki. ta eh. zai ji ta kamar yadda da ake kai ta tauna eh, kila eh, eh irin kabancin ga nan rogo ne oho da ya sa alewa <laughs> wata gaya ba ce alewa ta narke sai ce <laughs> wai sai ce shegu kanawa <laughs> yanzu har sun fada sai da babu A baya zaki ya yi yake babu. Alawa ba ta ya tauna bai ji abin tauna ba ya ji eh. zaki ba ce hasan ya eh. kuka na ba da sai da babu. <laughs> <laughs> baba Eh. Mai canjin kuɗin da ya ce su je su kai kansu su gama a riga. A riga. Kulawa shegu masu sai da babu. Eh. Wane ne ya fi To, dukansu ne da sauki ka gaskiya a bashi wannan bai alama ai akwai rashin adalci wuri shi ka ce babu kana jin dan siga siga wasu dan san dan kuɗi yanzu babu suke saidawa har sun fara sai da babu gaba ka banza Allah sauke. Ga malama Juna na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas mu ja hmm. da ya zaba da din. Baba ya ku ke Alheri ke muku fata alheri da ku fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Tausaya da gani, soyayya nake nema ko me ce zai taimaka don ala gani soyayya na ke nema ko me ce ta